shine ma sha ba ma sha ba da su da da ne da haka tarika samaniya Alhamdulillahi malam kawai ya ce da wurin ta fita shi ya kai ta wajen yankuna kuma ga ta alhamdulillah yana shirya ta adaran dula su wanda suke zaune suke gurfane kofar ubangiji su wuta ala, suna ta kasasa da hasken wannan dalika ta samaniya Allah ya albarkace mu da ita musamman matasa matasa wato Allah yana kurgo su ta kan jirgin samaniya da zikirin samaniya karo samaniya هذا طريق الله لذلك هذا كبيت wannan turkun lai lalle da ni gurin ubangiji sun kasance ma abota yawa kuma dukkanin su ma abota sadarwa ne kuma kowane shaidi ya rataye ne da abin da ke ganin sa mai sadarwa ga ubangiji wanda ne mahalicin sammai da kasai wajibin an yakura muqaddam sai ko tasiri a kuma ina daga abin da ke na wajibi ga dukkanin muqaddami na dalilin qadiyya ya daga ambatan tafarkinsa wato salsalarsa wadda ta kanta ya sami wato lalumanci da shugabanci da shehu abdulkadir sadiq al-qadiriyya zama ya san sanadinsa tire-tire ya karba hannun wane shi kuma daga wane shi kuma daga wane shi kuma daga wane har zuwa kai shugaba sallallahu alaihi wasallam ta'lamu idan bi anna al-dahra sani da aidan cewa bayyanawa al-dahra bi zikri bayyanawa da ambatan Allah a cikin wannan dariƙa ta sambaniya da dariƙar kadiriya da dukkan su wato dariƙar shura dariƙar sambaniya ta yi shura da bayyanawa da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala lakin hmm. da man murid ne sai dai shi muridi ne sai ya turku ma fi ilwal ilahi yudrak shi muridi mai neman yadda Allah hidiman saduwa da Allah a kullum baya barin duk abin da ake samu yadda Allah ta nasa shi muridi sake kullum wato ya ta neman abin da zai da shi da kuma su ba da hanyar yawaita azumin ta ɗauki ne ta hanyar yawaita siyowa ne hanyar yawaita ilautar da al'umma ne na wani ko ta hanya wadda za ka kusantar da mutum zuwa ubangiji to ya zama lallai mai daidaita Allah bayan ya rike lazuminsa ciwon zalim to kuma ya ci gaba da dukkanin wani abin da zai ƙara kusantar shi zuwa Allah abin da ake cewa ake cewa in kana da kyau in ka kara da wanka inna masiru huwa silahu eh, inna masiru wannan jawo lallai ne shi abadan ubangiji madaukin sarki ko silahu shi ne makami ambatan Allah makami ne daga dukkanin shari ambatan Allah zikirun layi shi ne babban abin da yake maganin cuta ta badini ya har wata lafiya Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana a hadisi ingantacce yana cewa innal qalba la yasdaru kama yasdaru alhadid lalle zuciya ta mutum ta kan yi tsada irin yadda bakin karfi ke yin tsada ke to inda jira'a min kirkai inda jira'a kuma min yayi wannan tsada wanda ke cikin zuci ba da kuma ake yin ta ba sai da mata ubangi a shi ambatan Allah maganin cuta ne maganin tsada zuciya ne haka ta ambatan Allah su hana wata wataala yana taimakawa bawa ya samu buɗe a cikin ilimansa ko a cikin sana'arsa ta ambatan Allah idan ɗalibi ne kai mai neman ilimi idan ka yawaita ambatan Allah ka sani buɗin da Allah ne maka na daban wanda zai shekara goma yana ɗalibta ba tare da wa ambatan Allah ba kai idan ka kama ambatan Allah da tamshi zikirin lahi to abin da za ka yi neman ilimin a cikin shekara ɗaya sai ka samu buɗin da wani ɗalibin da baya buɗe a cikin shekara goma ka samu wani haka idan kasuwanci kake in kasuwanci kake yi kana so ka sa ya maka buɗe sai kasuwancin nan kamar yau a faɗi hannu. mu a nan jera ne kan wannan abin da ke faɗa yanzu waɗanda Allah ya sa suka zama suka samu shura in mun suka ta sai wuce an jihar Kano jihar Kano gidan da kuɗi ko kowane gida kuɗi da arziki da da albarka a cikin kasuwanci wata gidan wata biya a gidan gidan da ya fi kowane gida arziki a yau tun daga wata lokacin har yau da nake muku wannan nan a yanzu gidan gajiriya gajiriya ce a cikin gida to saboda haka wannan abu ne a bayyane da ke tabbatar cewa duk abin da muke kasuwanci ne sana'a ce neman ilimi ne shugabanci ne sai kana san Allah ya sa maka albarka ya san mamaki a cikin sa idan ka nemi to da shi ne kama mata Allah wato Allah ya kan alai sun kan daga idan zikirin amfani buri a cikin da zaba ta tafi shi sai fa ne yi wasan kasa haka sai da gobe wanda nake kun ga koyon albarkar Allah ya mutu a duniya can kun albarkar Allah ya Now, ba su rike rahoton wasu ba kai to shiri-shiri dai shi ne wato abinci wasu wa kuma wani zikiri zai tuci mai yadda nufi da wannan ciwo wato mai shi zikiri shi ne abincin wani zikiri kuma ga mabiya ne na ba da mutane a da cewa idan mutum ya sa miya miya da abincin da ta sama sai yana tashin miya yana shan miya yin wa bai amma ta yake tashin miya yake tashin miya shan yi miyar gaba ɗaya ya bar tuwon wai kuma bai bar shinkafa miyar na za ta motsa da shi ba za ta motsa da shi sai ya haɗa da tuwo so yadda tuwo ko shinkafa ko da abin da za ce masa abinci wanda ake haɗa shi da miya yadda shi wannan shinkafar ko tuwo shi da sirrin koshin to haka digiri yake tare da wannan misali yanzu idan ka ce wato ana da ke san ba na ana kora mutane ko akwai mun shi dai masu korawa kuna a ilaha illallah zo kuma tana faɗo kashidu wanda suke ambatan da zafin soyayya ta manzan Allah sallama ko da zafin soyayya ta ubangiji wannan abin da ke wadanda na ƙara kuɗa ku yake yana ƙara tsuma kuna ne neman cewa shi kan batun ubangiji wannan abin da suke kamar giya shi shi ko kwanarin zikirin to shi ne kamar tuwa kuma kamar shinkafa ba ma shi wa zai duka abin da yake ba zikirin ba ba kuma wato abin da yake taimako a cikin kira ba kai eh to hayaniya hayaniya hayaniya ci kawai alhamdulillah za mu samu da aka sa nan ba kwana muke ba zai da muku bayani a taƙaice a kan shi da abu kajar radi Allah anhu sannan ce mu dawo mu kara kuma wannan baiti da yake magana a kan shehu ah, da samariya. samaniya a munasaba ya wani ne wa abu kajar yana da kyau duk da cewa abin da muke bayani mun ba da ciwon kanadin bayani muke ana da da wasu shi da lai ta tafi kyau da ta fi komai akan bayanin ciwon kanadin da mana kyau nasa da kuma ita kanta da yi kadiriyar da ita kanta da ikar kadiriyar amma sai na ga ya kamata a sake dan ikari waɗansu abubuwa a takaice waɗanda za su da bayyana mana waye shi da alƙa da to da farko zan gina mana akan abin da Allah ya ba mu a cikin Qur'ani wanda wannan shi ne za mu yi cewa shi ne zuciya ta Al-Qur'ani ita ce suratul ba ta shi ta Fatiha abin da yake cikin ta gaba ɗaya a wanda ke cikin fatiha ba wani abu ne ba illa kirari da ubangiji da martabarsa da ambatan darajarsa yadda shi ne da kansa yake wa kansa kirari da shi to kuma sai ce da mu kuma mu yi masa kirari bayan mu yi masa kirari sai ya ce to kuma ku nemi wani abu a gurina wanda wannan abu da za ku nema a gurina bayan kun yi kirarin ko a sallah ko ba a sallah ba shi ne abin da ba da wani abin da ya kamata ku roƙi ba ku wannan abin menene wannan shi ne kamar Allah yake gaya mana da mun fara fatiha alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ما في مسكراني sai ya ce to ku gaya ku faɗa ku tabbatar a kan kanku cewa shi kaɗai kuke motawa ko shi kaɗai kuke neman taimakon Allah kai kaɗai muke motawa kai kaɗai kuke neman taimakon wanda wani kirari ne gare shi bayan nan sai ce da mumin sai ce ko roƙe ni ku ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye mu zuwa tafarkin ka Allah ka shirye mu zuwa tafarkin ka majalici siratul ladina anamta alaihim irin tafarkin waɗanda ka yi ni'ima a gare su غير المغضوب عليهم ولا الضالين ba waɗanda kai kuke a gare su ba ba kuma ba magana take اهدنا الصراط المستقيم Allah ka shirye mu zuwa tafarkinka madaidaici sai ce wani irin tafarki ne madaidaici sai ce shira na an amta alai hanyar waɗanda kai musu nima ko kai nima a gare Ba nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya dunkule mana wannan bayani a nan sai ya bashi shi haka اهدنا الصراط المستقيم yace siratal ladina an'amta alaihim shi ne wata barkin kamar da shi menene ta barkin wani shi a ubangiji sai ce siratal ladina an'amta alaihim shi ne hanyar irin waɗanda kai ni'ima a gare su ya wani kuma a can cikin wata aya cikin suratul nisa'i sai Allah subhanahu wa ta'ala sai fassara mana menene suwaye alladin annabi alaihi wasallam nan ya ce da mu tabarki wanda kai masa ni ba kai ni ba amma bai gaya mana suwaye ba a cikin fatiha sai ya tabbata mu can cikin suratul nisa'i sai ya fassara mana suwaye ne alladina annabi alaihi kada ji da ko a can sai ce da mu wa man yuti Allah wa rasul أولئك مع الذين أنعم الله عليهم kun ya sake kawo tsanan ana kuma ce fasara sai ce mi nake bin annabiyina wa wa ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم سوى الذين أنعم عليهم يتسوني الصديقون masu isa matuƙa a cikin ban gaskiya yana nabiyina na bako annabawa tukunna sai ce asbiqina masu isa matuƙa cikin ban gaskiya sai ce wa shuhada wanda suka ba da ransu a cikin taimakon addinin Allah sai me ya ce wa gina da managartan bayan Allah Ɗan kuma sai ya mashi kira shi da wasu malaikar ita wanda sai kyautata abokan zama a ce na saka a cikin waɗannan to bai ya rage ba kuma na da ka na saka ka a cikin su bai ya rage ba sun kyautata abokan zama Allah sa mu daga cikin su to mutum ko ya yi karatu ko bai karatu ba ko ya sani ko bai sani ba ya san dai sali hona sali ina nan da Allah yake faɗa ya san dai bayan Allah kenan managarta idan ku an ce bayan Allah managarta ko ka ko ka so shi ka san shi da fadar shi ka sa shi ma daga cikin an fi yauta ko ba shi ke nan irin girma irin da shi da mutane ba karon magana ba abin da ya zama ubangiji subhanahu wataala ya ambace shi alqur'ani a cikin fatiha ya ce da mu a sallah ma roƙi ya haɗa mani irin su mai misali a salloli guda biyar tun raka a sai karo ki Allah ya haɗa ka da irin mai misali inda da sira da lalila a ne kan nan mai misali yana cikin wanda ya kai matsayin a ce a sallah ma sauki ubangiji ya haɗa ka da su to ka san wato da ubangiji yana da wani abin da ya fi wannan ko da shi za a faɗa wannan gurin ba wannan ba to kawo su da Allah ya wannan guri ishara ce ta ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da cewa waɗannan da ya faɗa din nan Allah ba shi da kamar su annabiyuna ko wa shuhada ko salihuna nan Allah ba shi da kamar su to dan Allah ka sa ma a cikin su amin cewa bi kadir jilani radiyallahu anhu wa yana daga cikin manyan bayan Allah wanda Allah ya yi masa abin da ni dai a sanya na masan san wani waliyin da ya samu irin wannan ba a sani ba a san wani malamin da ya samu irin wannan ba Cewa ga bin Allah ya hore masa rayuwarsa gaba ɗaya ya da ilimi da shirya yana gaya mana cikin shirkarsa ana nashirul ololi, wato su shi ba wai ya ce ana na na shirin ulumi ba ba cewa yi mai mai ɗaya ta ilimi ba cewa yi ana na shirin ulumi ilimi ɗaya ta ilimi ya to ilimin ni ne shi ni ne ya to ilimi wadansu shuguli darasi kuma shi ne shagalina na wanda wani abin da nake ya ce ni'ima ina fara da ba na da wata ni'ima irin ta irin a ce ina ba da karatu ina ba da darasi saboda haka duk wanda ya daga da shi da bukatar sai Allah ya bashi shi yawa ta ban mamaki a cikin ilimi sanda duk mutum zai ce ya ta san ba tattara tarihin waɗanda suke masana waɗanda duniya ilimi ta amfana da su daga almajiran shi da bukatar ya tara wa kansa aiki ba za ka iya ba ba wani wani wuce ko wani masanin tarihi ko wani malamin da tattare maka adadin waɗanda sun tsoka daga sira bukari ko sun tsoka daga wanda suka tsoka daga gare shi a cikin ya rubuce mafi iya adadin waɗanda suka amfana da shi ko suka zama fitila suka zama ranar ilimi a duniya ba wanda zai tara maka waɗanda abubuwa saboda haka a takaice na ɗan zaɓin waɗansu daga waɗanda suka yi kyarma ta ilimi duniya su san su Haka amfani da ilimin su lalle mun yan kaɗan daga ciki kuma a cikin su abu waɗanda sun haɗa da kayan biyu wato malamai ne sannan mujahidai ne sun taimaki lishi da alƙalami sannan sun yi yaƙi sun taimaki lishi da takobi ya yi sila bukali alhaji ne da misali madauki wato al'imamu salahuddin al-ayyubi radiyallahu ta'ala wannan bawan Allah shi ne wanda ya zara ta komansa a daidai lokacin da Baitul Maqdis ya koma wato kiristoci sun ɓaci shi ya zauna a hannun shekaru Baitul Maqdis da aka yi Isra'i da Mirani da manzon Allah a ciki an yi lokacin da kiristoci sun ɓaci shi ya zama shirka ake a cikin masarar habibi alaihi salatu wasalam alƙiblar musulmi ta farko an yi lokutan da kirfi sun bace shi al'imamu as-sultan salahuddin al shi ne ya ɗauki aniya ya zo ya tattara iya abin da Allah ya ba shi daga jama'a ya ko wannan yaƙi wannan ɗaki sai da ya dinga yaƙi ya dinga yaƙi ya dinga yaƙi sai da ya kwato shi daga hannun

na kimanin shekara ɗari tara da kusan casa'in duk alama na sai da bukadata salamu da bukadi ne an daina daga su na biyu akwai alfajirin shi da bukadar nan shi yau na abubuwa da ya da kuna jin labarin su ko shi yau abubuwa da yana sunansa shu'aibu ake masa lakabi da abu madiyana shehu abu madiyana rarau yana daga cikin waɗanda sun karɓa hannu da hannu da shi da bukatu shi ma yana cikin mujahidai wanda suka yi jihadi a cikin tahariri na falastin shehu abu madiyana yana daga cikin karfin da allah ya ba shi ba a wajen jihadin shi da aka daɗe masa hannunsa na saboda haka da Allah ya tashi karɓar ransa ya dawo ya rasu an wanda shi da hannu ɗaya ya rasa hannunsa hannunsa guda ɗaya cikin jihadi cewa wani yana bakali ne almajin shi da bakali daga cikinsu akwai shehu muktar da kunti shehun shehunan kadiriya mutumin kunta ta kasar mali shehun da kunci allah ya ba shi ilimin kamar hadin ana cewa ta almajiransa ba za su iya gaya maka ga adadin abin da ya rubuta na tafi yau ga tilin karama ga kuma tilin jarumta a cikin ubangiji abu ne zan gaya muku a cikin darajar shi mutar da kunci tunda bari guda ɗaya ce mace darajarsa da girmansa ta kai cewa domin shi ya rayu da shi Usman da Hojo lokaci da ya suka yi amma Allah da ikonsa kowa yana bai kowa shi ta rubuce yana ba abin da yake so Allah ya ga shi Usman shi Usman ba ba abin da yake so Allah ya ga shi wuta rubuce domin a yi rubuce wajen shi Usman da za yana kafa hujja da irin abin da cutar ku ce faɗa yana daga cikin na cutar a to yadda ya zaku har ya zama almajiran da sun san yadda yake mai kyan a ce ya ga cutar da ce to duk sun gane haka har wata rana sai aka samu da almajirin shehu usman radiyallahu anhu sai yake so ya faranta masa to shi yana yawan zuwa fatauci na sarmani in ya je ya dawo kuma ya zo sokoto Wurin nan yana cikin farka su da sai ce ciyo ice ai na samu zuwa wanda ice kuma na ga na yi arzikin an na ga ciwon tari ya yi na da haka ya ce usman ya canza ta yi ta zama kamar ta kama eh ka gan shi yace ai na gan shi yau kai haka Allah na gode maka ce Usman Allah na gode maka yau da kasa na ga wanda ya ga mutane lokaci Allah na gode maka da ka nuna man na ga wanda ya kashe mutane lokaci Wadadi? Na'am. To an mamaci shi ne shi wannan almajirin Usmanu ya san da ya shi Usmanu da lokacin wutar lokaci sai ya masa amma a hakika ya gaishe ba. Ko kuma da ya ga irin yadda ya saka shi Usman a cikin wannan halin ya tsorata ya san mashi Usman bin Obi ne akwai da karama in yana so ya san gaske abin da ya faɗa ko ba gaskiya ba ne nan zai yi sai ko shi cikin tsoro abu sai da shi to da haka yana barin wata sai Usman sai ci to sai kawai a daga sai ta ce sai Allah ya da ba zan mutu ba sai na gina rashin wuta da kwanci na dawo na wanke wannan abin da shi sai ya kaya ya tafi a kwana tashi sai ga gashi sai ya gaba gaban shautar ku sai ya shi ta shi kai mun ko ka nema mun gafar ubangiji ina da wancan abin ne ka nema mun gafar Allah sai to Allah ya maka gafara Allah ya mana baki sai ya haɗa kaya sai ya taso sai ya dawo da ya dawo sai ce shehu na zo amma ina neman ka ko komai ina neman ka neman mun gafara ba shi so ne sai Allah ya gafarta maka Allah ya gafarta maka yace sho san da na faɗa maka din nan na ce na ga sho to na ya karya ne maka maka ya kai amma yanzu na tabbatar maka cewa na je na ga shi sai ta to Allah ya maka albarka to eh. ne wanda aka ce shehu Usman ya ga wanda ya gan shi ga irin halin da ya samu kansa shi ya kuɗi ganin da wani mutum to ka rubuci kenan shehu kadiriya ne kuma a hannunsa shehu ahmadu bakari ɗansa shi da ya baiwa shehu malam kamar lazumin kadiriya shehu umar malam kamar wancan na farko da tubuktu almajin shi ahmadu bakari ne ɗan shehu ta karu ana yi ko? na'am saboda haka mu kadiriyar mu ta farko wadda malam ko da zo da ta nan Najeriya kwanciya ce Najeriya kwanciya wadda silsila uku a Najeriya to daga cikin mujahidanmu akwai shehu Mustapha Ma'ul Aine wannan ba Allah Allah ya min arzikin bai fi kwana arba'in ba ina gabansa na samu ziyararsa shehu mustapha mawul aine wanda yi shehu al-nema shi kuma yi shehu muhammadu mustapha shi kuma yi mana shehu muhammadu nasiru kabari shehu mawul aine ne jahidi a iya rayuwarsa shi ne wanda ya tunkare wato turawan faransa ya hana su su ci kasar Mauritania da yaki turawan faransa ba su iya kama Mauritania suka ci ta da yaƙi ba sai bayan rasuwarsa sannan suka yi shugaba kuma ya taimaka wa sarkin maroko lokacin da shi ma turan wato turan faransa suka dame shi da sauran sarakuna na daula na bitsibi-tsibi da suke a kusa da maroko din suka hada shi sakat ce wasu da fama wani ainihin ya taimaki wato sarkin morocco na wannan zamanin da ƙarfin sojojinsa yana tarbiyyar muridai a masallaci na tarbiyyar su kwanin jihadi da ya makami a jihadi da kun ga shehun kafiya ne mana maganar mujahidai ko shi wannan kafiya daga cikinsu akwai shehu al al'amiru abdulkadir al-jazairi wani babban shehu ɗarikar kadiriya wanda ya rayu a ƙasar algeria shi ma ya zama bala'i ya zama musiba da turawan faransa Yadda suka da sama suna so haɗe ƙasar algeria shi kaɗai ya tankare su ta karsin da za su ci allah ne kaɗai ya san turawan faransa da suka mutu ƙarƙashin almajiran shehu wato alƙali bin isra'il ciwon kadiriya wanda sun faɗa sun rubuta sun tsora faɗa cewa ba taɓa ganin wani mutum a shehunai wanda ya wahal da su irin ciwon alƙali bin isra'il kuma ku dole abu mamaki tare da wannan bala'in da ya mutu da wannan musibar da ya mutu a yanzu haka a faransa da suka dawo suna kinsa babu wanda suke yi kamar sa amma irin abin da suka dinga gina na ma kai da kare shi yadda zai musu wata aya Allah ne kadai su abin da sai gani da suka dawo faransa sai da suka samu wani titi wani shahararre suka samu sa titin al jazai mai jazai a faransa mutu wannan mamaki na ubangiji wanda suka faki ya fakin su ya wahal su ya kashe su amma a garin su sai da suka sa titi suka sa titi sunansa ce shehu da al ne, na ji har titin na je faransa na je wannan titi mai sunan shehu abdulkadir al-jara'i yana cikin shehu na kadiriya shehi murafi ko mujahidi an gani ko daga cikin su akwai imamu a shehu ahmad bamba da shi bai daɗe da ɗaura ba. Shiramal Bamba. shi ma ya ɗanɗana musu wahala sun wahala shi ya wahala su amma ka ce kuce da Allah ya bashi nasara a kansu daga cikinsu sai mu dawo gida kuma sai mu mutum da Usman bin Khawfi Allah ya kara masa ita mujahidi kuma shehi murid ga alƙalami ga takobi an ga alƙalami an ga takobi ga ɗan uwansa shi Abdullahi dan Hudu ga ɗan su shi Shehu Muhammad Bello idan ka duba rubuce-rubucen da shi Muhammad Bello yayi yi